والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ راتمنا للتافي رياض الصالحين واللفن الإمام أبو زكريا النووي أنا مسلاتي الجمعة ندو بيلي أتنجرين جميل تايولا أيوة إن شاء الله قدام درسينا hamsin da hudu za mu yi darasi na hamsin da hudu kuma za mu tashi kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Kullum da ke bayanin yadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ma'anar salati a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce Allah ya yi wa manzon Allah salati ana nufin ya yi shi a wajen mala'iku ya yi shi a wajen mala'iku ya ɗaukaka darajarsa idan mala'iku ne suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati ma'anansa sun yi addu'a Allah ta hada ya yi wa manzon Allah sallallahu albarka ya ɗaukaka darajarsa idan sauran bayin Allah ne suka yi wa manzon Allah salati ma'anansa sun roƙi Allah ya masa salati ya tsara ɗaukaka darajarsa sa kai in kana salatin cewa kake Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko sallallahu alaihi wasallam ma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ana ka ya Allah kai wa annabi salati ba kai ne mai salati ba kana roƙon Allah ta'ala ya masa salati mana ya ƙara ɗaukaka darajar babu fafdi salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne falalan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato muhimmanci wa manzon Allah ta alaihi wasallam imamu nau'i yace qala Allah ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yace ubangiji ta'ala ce inna Allah hakika ubangiji Allah ta'ala wa mala'ikatahu da mala'ikun su yusalluna 'ala an-nabi na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ayyuhal ladina amanu ya wannan da kai imani sallu alaihi ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa sallimu ku yi masa sallama tasliman sallama wato sallama kuma shine a roƙa masa aminci Allah ya kubutar da shi daga dukkan abubuwa na aibi shine ma'anan assala wannan ayan tana nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin sa wanda ubangiji subhanahu wataala da kansa yana masa salati mana yana yabonsa a gaban mala'iku yana ɗaukaka darajar sannan mala'iku suna yi wa manzon Allah su za su suna roƙa masa albarka da daraja a wajen ubangiji su da hannun wata sannan Allah ta ya umarci mutane su ma su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wato su dinga roƙon Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka darajarsa sallallahu alaihi wasallam kuma su masa taslimi idan suna tare da shi su masa sallama a a rai kayar su ba sa tare da shi su roƙa masa salama ne alama salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin sallallahu ya za ka yi salati ka ka daraja ga annabi ka kubutar da shi daga dukkan wasu aibubuka ne a salatu wasu salamu idan kawai mutum sallama ka ce assalamu alaika kana nufin Allah ya kubuta da shi daga matsaloli da aikukuka da abin da za a kushe shi da shi so wannan mala'iku suna roƙa manzon sama albarka da kuma ɗaukaka Allah ya ɗaukaka shi ya masa albarka babu wanda ya samu wannan gatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke nuna ya fi dukkan annabawa babu wani mai daraja irin sallallahu alaihi wasallam ya sace ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wala fa ni shugaban yan adam rana al kuma ba alfari nake ba haka lamarin ne babu wani wanda yake kama da shi wa afdalu da khalqi jami'an ahmadu salla alayhi wa wani masai. sai biyan wato ainihin hadisi wa afdalu da khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa bil anishqat sadaka matsayin sa ne sai haka Allah yana masa salati mala'iku na yi kuma ku yi salati yi masa salati حديث نفرقه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وانا حديث لقى عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ألا يجلش أنهما ألا يجلس رشيد بابنسا annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man salla alayya salatan wanda mini salati guda daya sallallahu alaihi wa asha Allah zai masa salati goma wala zai ɗaukaka darajar goma wanda yau man salla salati guda daya yace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wa sallallahu alaihi wa sallam wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زي وسط صلاة قوما زي دوك كدرجة تصوف من جاء بالحسنة فله عشر وأمثال إيش الشايك إيش وزعني آية كما قوما حديث يا ثبت عن سنة نسائي إن جئت جئت من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر وغسل عنه ashar qadi'at wa rufi'at lahu ashar darajat Allah ta yi duk wanda ya min salati guda daya Allah zai masa salati in kai goma zai masa dari in kai dari zai masa abu in kai dubu zai masa dubu in kai dubu goma zai masa miliyan ninnin kawai zai maka dubu dari kai dubu dari zai maka miliyan yace to duk kuma wanda ya su ta salati daya bayan an masa salati goma za a kankare zunuban sa goma na za a dauka da daraja za a dauka darajar sa sau goma shi ne mai tafi na zai wato shi kaga da ya fasa uku don ka maza ta salati guda ɗaya Allah zai maka salati goma wato zai ɗaukaka ka sau goma sannan zai kankare maka laifukan ka kusa goma sannan zai sake daraja ka sau goma sannan idan kana yawan salati wani zan sama za ka samu daraja wajen Allah wanda za ka samu gafaran zunubi sai Allah yana maka salati ta wannan babban matsayi ne shi ko salati manzon ma in kai Allah yana karɓa don ba kan ka kai ba manzon Allah ta sanama kaiwa shi kenan sai Allah kuma sai maka salati gurgurdon yawan talatin ga gurgurdon yawan daraja wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس في يوم يوم علي ثلاثة رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رواه حديث يأتي حديث نعم أبو عبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنه أن لا يجد شيء anna rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kala yace aulan nasi bi yawm al-qiyamah wanda yafi kusa da ni ranar al a aktaruhum alayya salatan wanda yafi su salati wanda su yi mini salati wanda yafi kusa da ni ranar al-qiyama wanda yafi mini salati shine ma'anar magana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce kana kusa da manzala sama ka zama mukarrabin sa to ma'ana ya fi son ka gwargwadon yawan salatin da gwargwadon irin son da manza su haɗe maka ma'ana suka ce ma'anan hadishin? a wajen nasu biyu mal kiyamati ai a qara'uhu ilayya fi mahabbati wa nusrati wa shafa'ati duk wanda ya fi mini salati to shi yake kusa da ni da soyayya ta na fi son sa akan kowa da kuma taimako na zan taimake shi fiye da kowa ranar kiyama kuma zan tafi shi ya fi cancanta da cetona rana alkiyama zan ce sai shi kafin kowa ba ga kana son samun kusanci da maza su ma rana alkiyama don ka yawaita masa salati kuma yawan masa salati yana nuna kana son sa don ma ne sun ce man ahabba shay'an akthara min zikri duk wanda yake son abu zai yawaita ambaton abu zai ta fadan abu to in kana yawaita salati maza su ma to yana nuna kana son sa kuma salati maza su ma baya wahalar da mutum ba wani abu ne na wahala kana tafiya kana yi kana zaune kana yi kana kunce kana yi a sallah kana yi ba a sallah ba kana yi to da haka koyaushe zama kana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ka samu ceton sa alkiya alkiyama da taimakon sa ranar alkiya da kuma soyayya sai nuna yana son ka alkiya za ka ga soyayya manzon Allah ta samu wannan hadisin imamu tirmidhi rawaito shi kuma yace hadisun hasan za mu faɗi yadda ake salatin a gaba wa رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروفه علي وقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بنيتا قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح ودول يروتوا حديث بإسنادي إذا أوس بن أوس رضي الله عنه ألا دده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زمان صلى الله عليه وسلم ياج إن من أفضل أيامكم حقيقة أنا لقد إمتي في تنفع يوم الجمعة أنا تمي فلا لا إتنجي إيجي فأخبروا علي من الصلاة فيه ويوم إتنجي صلاة على الجمعة ka gana son yawan salati wa mazala ta sama ranar juma'a ka je masallaci da wuri ita ta salati ko ba an yi sallah ko da safe ko da rana ko da yamma duk ranar juma'a ne kafin rana ta fadi yake fa inna salatakum ma'rufatun alayhi hakika salati sannan abun tallatawa ne a gare ni mana ana nuna mini yadda kuke yin salati ne ma'anar ma'ruba ana bijiro da salati a tallata shi ga manzala ta a nuna masu shi sai ga wani dan wani na maka salati wani ma yana maka salati ana ta nuna masa salati bayan ya rasu sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in an zo ranar kiyama kai kake so kan kana gaba gaba ai tunda da manzo kuma ya san kana masa salati yana son ka ya san da zaman ka ko za ka da an je ranar kiyama zai kama hannunka da kai ka aljanna dikikirnya daga wutar jahannama. Fakalu ya Rasulallah, suka ce ya Rasulallah, wa kaifa tu'rabu salatu na hare, to yaya za a dinga tallata maka ko nuna maka salatin da mutum maka wa kan aramka alhalin ka jijjige a kabarinka. Mana kashin ka ya jijjige ya zama gari. Ya kuma za a ce ana ana nuna maka abin ana ana ana nuna maka haka suke tsammani kala yace ya kulu balita yana ta ma'anan raman shi shine balita balita ma'anan saka tsufa shine daga albila albila shine tsufa irin tsufa na kutukutukun da wani wanda kawai duk kashin ya yayi rauni ka zama dai wani iri haka ka da wani amfani sosai ne sai bari tu bilal tsalali illam akib biha wa qufa shahidin ba a cikin al-qatam na tsufa irin tsufan kufai in man tsaya a wannan kufan ba saboda masoyansa sun tsaya wani ita irin yadda marowacin zambinsa ya bata a yashe ke tsayuwa ya taso nun yashe sai ya kaji haka ke tsayuwa a wani wurare sai ma'anarsa wa kan ta ka riga shinka ya ta ƙalafin inna allaha azza wa jalla Allah ta ce hakika Allah madaukakin sarki harrama alal ardi ya haramta wa kasa a jasadal anbiya ta ciki cikunan annaba a wani daban dai kila da sa zai ji jijjige zama kasa har tsutsa ta ci amma banda jikunan annabawa jikin annabi ya fi karfin kasa ta ci ba ta ci kai wasu ma daga cikin bayan Allah kasa ba ta cin su ballantana annabawa wanda ma bai kai da annabi da za zo a buɗe za ga gawansa yadda aka kata ko wanda Allah yake wannan bayan to na annabawa za ka da za a buɗe kabarin kowane annabi za ga jikinsa yadda aka bunne shi aka jikin yadda aka bunne shi aka yi aka shahidai an samu yadda shekaru an zo a gyara kwakwaron su aka samu jikinsu yadda kuma ya zo a hadisi za a tashe su jikinsu ma yana zuba rana da kiyama launin wa damu wa damu launin dafi wa rikuri kulmi launin na jini amma ƙanshin na almiki turaren almiki za ka ce ai ma'ana ka ai annabawa ƙasa aka ce jini annabawa ai da za ka ce an disney to bayan ma kasancewa ƙasan ba ta cin jikinsu ai tura ya yi ne a tsawarwarsu tun da shahidi ma aka ce wala ta saman nan lalina kuturu fi sabi layi amwatan wal aya umin da rabbi yurzaqun duk wanda ya shahada karkace ya mutu suna rayuwa a cikin kabarin da to ballantana annabawa kenan in shahidi ma rayayye ne a kabarin sa balle sana annabin Allah amma rayuwa irin ta farko ba rayuwa irin ta irin ta duniya Allah ne ya san wace irin rayuwa ne. to kaga maganar ma a ce kashin su ya dinke ba da saka wannan ko ya nuna sai duk wanda ya rasu kashin sa yana jijjigewa kamar shi ne galibi ai wannan ya daga cikin dalilan dalilan kafirai da suka ce ba su imani za a yi tashi a kiyama suka ya za a tada mutum bayan ya abin nan bayan ya jijjige ya zama kashi a wajen mera ne insano an nan kalafta ku mai nutfaɗi bai za kuwa huwa kasimun mubi wa zaraba lana masalan wa nasiya kalka kala man yuhi shi za mu wuce ne an yuhi hallabi an shaha awwala mara wa hudu kulle Na zaka ubai bin kala da ya dauko kashi zai rabar mataki a gaban manzara sama irin kashin da ya jijjige ne ya ce a akan kuma an na rabba ka ba su hada kana riya ubangijin ka zai ta da wannan wannan ya zai ya tashi ba mu ya zama kashi kashi mutum ne ne ne Allah ya ce na'an ya fasu ka kuma ya azibu ka kai ka ce ka kuma ya sallaka to sai Allah ya saukar da wannan ayata to shi dan adam ne da da shi ba ba ne ba aka yi ga digon maniyi Allah ya halitta shi da digon maniyi sai ga shi zai na jayayya da Allah cewa wai ai ba ra'ayi ta shi da yawa yana cewa ya yi shi Allah zai ra'ayi shi bayan ya jijjiki ya zama gari shi ne ubangiji ta alaƙi wanda ya halitti kafin babu alaman sa ba komai to shi ne kuma zai raya shi kuma shi yana sani da halittar wannan shi ne ƙa'ida shi ne gadi amma akwai jikunan da ba sa cin digewa ƙasa ba sa cin jikunan annabawa da wasu daga cikin bayan Allah to shine manzon su ma yake cewa ai wuta ba ta cin ƙasa ba ta cin cikin annabawa jikunan annabawa saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk salatin da aka yi ana gaya wa manzala ana nuna masa salatin da ya ake yi za mu karanta a hadisi a can gaba in kai masa salatin ka zo kabarinsa ziyara ana masa salatin ana masa sallama wala zai biyar masa da ruhinsa ya amsa maka ma wannan sallama mana zai iya cewa ma wa alaikum assalam in kuma daga wani wuri kai mala'iku za su ɗauka su je su kai masa wannan salatin da kai wane dan wane jikan wane ina yi maka salati zaka ana nuna wa ma salati ranar juma'a yawaita salati don ana gaya wa mazan ana kai masa salati ana nuna masa salati don ka ƙara samun matsayi wannan kuma abu ne mai sauƙi ga wanda Allah ya sa ya yaki rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rubuta rawaito shi da isnadin nan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث عند أبو هريرة رضي الله عنه الله يجزي شيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala ta sama ce rabi ma an kurajulin an turmuta hancin mutum a kasa zukirtu indahu da aka ambace ni a wajen sa kwale mai salli alayya ya mini salati ba Babu ba tirmi zai ruwa toshe hadisi ne haka shi ma na ta hancin ya karɓar da ke yanzu kana faɗa da mutum sai daga ka sama ya buga ka ƙasa ya goga ka da ƙasa ƙarshe malakanci hancin ka ya goge ƙasa ka kaga ka kaskanta a wuri to duk wanda aka ambaci manzara kuma bai yi masa salati ba ya kaskanta ya walakanta ba yi da daraja shine ma'anan an turmuta hancin sa a ƙasa an turmusa hancin sa haka ana ya dauki kasance suka ce ragiman daga rabama ne shi ne ainihin wato abin da kaskanci asalin sa baya ne tura an hada hancinka da baya ka kasance kamar kana faɗa da wani ya turmusa hancin sa haka akwai makamashi wannan hadisin wanda ibn kuzaima wai ta na tashi. kusuran manzana suna yana kan mai tsari ta kan yana cewa amin amin amin hasawu sai sabai suka ji rasu da zai mun ji kana faɗan amin amin baka saba faɗa ba sai ce mala'ika jibrilu ne zo ya ce bihi Allah ya musa hancin mutumin da Ramazan ya shiga har ta fita ba a gafarta masa ba, mana bai yi aikin da za a gafarta masa ba. ka ce amin shi ne sai amin amin din farko ke amin ta biyu har da iyayensa bai shiga aljanna ba ma'ana bai mutu hidiman da zai sa ya shiga aljanna Allah ya tumu sa a ƙasa mana Allah ya kafa da shi ka ce amin ya ce amin na hukun kuma kargama Allah an fa abin zukirku inda huwa lam yusalli alaihi Allah tun musu wanda aka ambace ni a wurin sa bai miki salati tun musu hancin su cikin ƙasa ka ce amin ya ce amin su ne amin guda wannan haka hadisi mana Allah ya karɓantar da shi to shi ne wasu masu wa'azi sun zo sai su ce Allah ya tsinewa wanda Ramadan ya yi shigar da abin da bai wani aiki ko wanda bai yi a ba ki Abin ba kai da cinuwa ba don zinuwa koran mutum ne daga ramar Allah gaba bada. na yalla ya tun mutane da ba mana ba da wani hikima tali to da haka duk inda aka ambaci manzon Allah sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam duk inda aka ambaci shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da an ambaci shi sai masa salati to salati kuma tare da yi masa da'a tare da yi masa biyayya don in kana son ma za ka ma za ka masa duk abin da ya ce kai za ka yi abin da ya ce ka bari za ka bari don akwai wanda suka rubu da talatin kawai amma ba sa masa biyayya ga wannan tukwa da warwara ne so da ka masa salati kuma in yace kai kai ka bari ka bari shine alaman kana son ka ne amma kana saba masa kana yin bidiyoyi ka ce kai ka fi kowa yin salati ba wani alfahari da za ka yi salati don salati ka koya bi fi na sahabban manzala ta zuma yawa to amma baka kai su daraja ba saboda sun fi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda kana duba biyayyanka ne yake gaskanta salatinka حديث نقب عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود رواه حديث بإسناد إن كثير wa anhu daga waye kenan daga Abu Hurairah shine aqrabu mazkur wanda aka ammata abu allah anhu Allah ya ji shi kale قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم sama yace ce la ta ji farko karku sanya karku mai da kabari na ida wurin kai kawo shine ne ma'anin idan a da yahudu wurin da ma'ana ya zama shi sai kun ziyarce ni in ka fita masallaci ka dawo ka zai ci zama in ka je ka dawo ka zai ci zama sai kai ku zama kar ya zama haka wa sallu alayya ku yi bihi salati kawai ka mini salati fa inna kun domin salatin ku tablughuni yana iso ni kun kuntum duk inda kuke a duniya ko gungun yammacin duniya kace in kai salatin manzon sama salatin yana zuwa maka salatin yana zuwa maka a gana akwai gaba guda gaba ta farko za ta ji lokacin ya hijira kar ku sanya kabari na ya zama wurin kai kawo saboda yawan ziyaran kuma zai iya haifar da wani abu daban kar ka zo kana bauta wa kabari kamar yadda yan bidiya suke ba ka dinga ziyartar lokaci ba lokaci ai sahabban maza kuma ba ko shi suke ziyartar ba a in sun masa sallama suka masa salati da sallama a tihiya shike nan sun ziyarce suna isuwa da iya salati da sallama a masallaci a cikin tayya ba akwai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh har gaisuwa ne suna gaishe shi a cikin tafiya to wannan ya wadatar amma in sun san yi tafiya suka dawo sai su kai ziyara ko sun gane ba su yi ziyara ba sai su yi ziyara ne su je su masa salati su masa salami salami da salati dan ka ziyarci manzon Allah kabarin ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh amin da Allah ya tabbata a gare ka ya kai manzalar sama da rahmar Allah da albarkansa kaga kamar ka kai shi sai ka kara kuma da salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa kashi shine ka kai masa ziyaran ke to in sun yi tafiya suna yin wannan Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar idan ya dawo daga tafiya to yakan shiga wato masallaci kai ji ziyarci manzala ta suna da abubakar da umar yace assalamu alaika ya rasulullah amin jalla ka tabbata gare ka ya manzo Allah shi ke nuke dan matsa gaba da assalamu alaika ya abubakar amin jalla ka tabbata gare ka ya abubakar sai dan matsa kada ce assalamu alaika ya abata amin jalla ka tabbata gare ka ya babana shi umar din baban sa kai sai ka ce ya umar shikenan kaga ta kai cikin ziyara Assalamu ya Rasulullah, assalamu ya Babakar, assalamu ya Umar. Ku iya nan kai kai biya. Amma kana so za ka iya karawa assalamu ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa kuma Abubakar assalamu ya Ababakar da wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu wa ummati Muhammad khairan jaza. Assalamu alaikum ya Umar al-Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu wa ummati Muhammad khairan jaza. zaka iya kara hawa amma ko ji aka salamu alaikum ya rasulullah salamu alaikum ya babakar salamu alaikum ya umar ziyara to abdullahi bin umar in ya dawo daga tafiya ya kan je ziyarce su to kai kuma da ka je madina ziyara ka je ka ziyarci abubuwa, amma kai da za kwana uku ko kwana biyar ko kullum ka je ka ziyarci su ba za a kai ka ta ziyara ba ba ce ne za ka tafi to maza su ma yace kar ta kar ku mai da kabari na wurin kai a domin tsoron kada a zo ana bauta kabarin kamar yadda yahudawa da nasara suke bautawa kaburburan annabawan sa ya zo a hadisi ingantacce a musulun na imam ahmad maza na ta suna yace allahumma la Da qabri wasanan yu'bad la'ana allah yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masaajid ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da ake bautawa ya Allah kar ka sanya kabari na kar ka mai da kabari na ya zama gunki da ake bautawa to su su suna bauta ne suna mini sujjada ko suna yi wa kabari na sujjada da Allah kar ka mini man ina roƙon Allah ta'ala yace Allah ya tsine wa hudu da nasara sun rike kaburburan annabawan su wurin sallah kawai in abun ne annabi sai a rike shi nan ne wajen sallah nan ne kenan ake bauta ana bauta wa kabarin kenan sun ke shi masallatai kar a yi na ana tsoritarwa ne kar mu a gurgura wuraren sallah da zuwa na bauta wa kamar yana kewaye shi to maza su ba don ƙila addu'an da ya ba da kabarinsa ya zama wurin bauta amma Allah ta ya amsa addu'ansa sai bai mai da kabarinsa wurin bauta kamar yadda aka mai da kaburburan mutum annabawan Allah ya amsa addu'an ya zo aka aka katanganta kabari aka katanga aka sake aka sake katanga guda uku kuma haka aka yi su kona abin nan kona uku ne kawai kar ma ka zo ka fuskanci kabarin kai Allah ta baya shi an wuce sannan sai aka zo yanzu kuma aka aka tangan karbe ma ba yadda za a yi ka zo kan kabarin ma duk shi da za ka yi ma za ka yi shi ne, da kai daga nesa amma ba a kan kabarin ba wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa ibn sai na cewa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa hadahu bi thalathati juduran fakadat arja'uhu bi du'a'ihi fi izzatin wa siyanatin wa qiyamin Allah ya amsa addu'ar manzala ta sallama ya kewaye kabarinsa da katanga guda uku wannan babban da katangan karfe da aka yi na yanzu na da guda uku na kasa to da aka sai kabarin sai zama an cingace shi an kewaye shi an tsare shi mutum bai zai shiga kabarin manzo kuma yi shirme ba ina ma ya kabarin ma sai dai ka zo bayan wayannan katanga guda hudu sun guda uku ga na karbe kai ziyara ta kawai in ma shirme ka dai ba kan kabarin kai ba ka dai a cikin masallaci wasu da ba a bari su sai a su zai su can bayan masallacin suna yin wa'annan abubuwa wato ta kenan su fuskanci kabari to ka gane duk dai a waje kai kawai a haraban masallaci kai amma ba kai akan tsarin ba Allah ya amsa ya amsa addu'an amma ma ga malamai da jami'an tsaro a gefen kabari suna nan duk wanda zai shirme za a yi waje da shi kawai ba za a ba za a bar shi ya shirme da shirmen da zai yi Allah ta'ala da yadda abauta wa kabari ba wa sallu alayya fa inna sakakum tabduquni haythu kuntum min salati salatin ku yana zuwa mai duk inda ku mana ko a nan Najeriya kai maza zama salati za a za a kai masa to ka ga su cewa wai in za ka tafi aikin haji ko umra ce wata ɗayar min da manzo Allah ta sama a babu wannan ka ɗayar min ka isar min da kai zuwa ta wajen ma'aiki ya gaya maka kai gaisuwanka daga nan mala'iku za su ɗauka su kai za ka ba ba wani magana isa a to wanda kai ce da kake a kai yawa yake kai masa ni yake kai masa ne zan zai masa ai kullum kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ai shine shine shine ziyaran kenan shine gaisuwa to wai yake kai masa wannan idan zai do da amru za su tafi maka da ke madina su ce ka bi sar isar maka da gaisuwan ka to wannan ma yake isar maka Allah ne yake isar da gaisuwa kuma ta hanyar mala'iku ya zo a hadisi ingantacce manzala su ma yace zai fi ma Ahmad yace inna lillahi mala'ikatan sayyina fil ardi yuqallibunani min ummati salam yuqallibunani min ummati salam kuma ba Allah yana da wasu mala'iku masu yawo a bayan kasa, suna isar min da zuwan da al'umma ta suke bi to da kace assalamu alayka ya rasulullah ko mala'ika ne zai dauka yake kalma za ta Madina to yanzu Allah na sakon mala'ika ta zo ko sakon nan adam ka ba mala'ika sako ya gaishe maka da mazafa ya fi karanci ko na dan adam ya fi karatu na mala'ika wanda ka gaya mutum goma ga jefa zami da gai wani ma ya manta wani zai zai bar madina ma ya gina liman ka ba ma sai zai bar madina ko zai zai dawa da ya ganka ka zo ba sun da dawa ya gina cewa ba a tafi ka ce ya gaida manzala ka a lokacin zai gina to ma babu ma wannan ma kawai duk inda kake masa kai zuwan ba ne assalamu alaikum ya rasu ba kan fada mala'iku za su ɗauka su kai maka shi kenan mala'iku kuma la ya suna Allah ma amara wa yafalu na malu su ba sa saba wa Allah Allah ne ya ya ba su wannan asamin din aikin su kenan su dinga kai salati wa manzon Allah sallallahu kuma yawo suke a bayan Allah suna neman ina masu salati ina masu sallama ina masu gaisuwan ni ya ce yuballighuna ni min ummati salam masu isa da gaisuwan al'umma to su yawa masu ke suna neman masu gaisuwan su isa za ka sai ka misali sai kai gaisuwar ka kawai mala'iku za su kai ko a ina ne wa an wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma in ahli yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam wato rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud rawaito hadisin da isnadi ingantacce wa daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu in ahadin babu wani mutum yusallimu alayya da zai mini salati ai da zai mini sallama ya kai shi illa radda alayya illa radda Allahu alayya ruhi fa sai Allah ya nemi mini da raina hatta a rudda alayhi salam har ya masa da sallama idan ka je kabarin sa ziyara ka ce assalamu alaikum ya rasulullah Allah zai miyar masa da ran sai ce maka wa alaikum salam wannan daraja ce ko ba daraja daraja ce so su ma ne suka ce a ah, su ai dama za su maka yana raye a kabarin sa kuma an je a biyar masa da ransa a yana raya kabarin da irin rayuwar barzahu amir masa da ransa kuma amir masa da ransa ta yadda zai yi magana yace assalamu wace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amir masa da kirin suna ga zai bayar masa da ransa kamar yake yadda kai za in ka mutu a za a masa da ranka kai magana misali inda mutum zai dawo duniya A yi ta dama a raye ki a kabarin amma rayuwa ce ta daban wannan to za a sake ne masa da ransa kuma ya rayuwa ta irin wannan shi ganin sai mai da sallama cewa alaikum assalam amma Allah ke san yaya in ya miyar masa kabarin yayi ce wannan ba zai sani ta ubangiji subhanahu wataala da haka manzala da sallama yace duk wanda ya masa sallama Allah zai miyar masa da ransa ya miyar masa da sallama to kaga wannan yana maka muhimmancin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ka ziyarci kabarin manzon Allah ya san ka ziyarce shi haka sauran kaburbura ma akwai hadisi yana iya sanin ka ziyarce shi وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي رويته ويت حديث حسن صحيح حديث نين وعن علي رضي الله عنه daga sai na Ali Allah ya tada shi kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Mazala manzala ta zama ya ce albakhilu babban marwaci shine man zukitu indahu wanda aka ambace ne a wurin sa falam a alayya da bi salati ba marwacin da wuce wannan ka san dai rowa abun zargi ne ko rowa abu ne na aibi to mai rowan salati rowan sa ta fi muni akan mai rowan kuɗi ko mai rowan wata dukiya ko wani abu haka na taimako gara wadancan akan mai yawan manzala rowan salati Shi ma nan albafilu babban marwaci man zukirtu da wanda aka ambace ne a wurin sa salli a alaiha sai mini istati to ba mu ba marwaci ke wuce shi ba na nufin shi ne kawai marwaci ba akwai asalin marwaci da ka rowa ba ce ta abun kushewa ta zuwa qur'ani wa man yabqal fa inna ma yabqalu nafsi Su wanda ya rowa to masifar rowa ta tana komawa kansa in rowa to bala'in rowan kansa yake komawa wato shi marwaci gani yake kawai shi ko aika da abunsa kawai yana hannunsa to da haka shi yana gaba da matsala haka ya jawo kansa matsala musibar ruwan shi ne abun sai Allah ya kwashe masa albarka ko ya halakar da ko zo bai amfane ka ba ko ya zo ya kare karisa ya aka ya kare ma ko Allah ya kiwa abun albarka ya zama baya karuwa ko kai kai amfani da abun baka ji dadin sa ba ga dukiyar kana ta kashewa amma baka more ta ba baka jin dadin ta kuma kaga Allah ya kwashe abun albarka kenan to masifar ruwa ne tana komawa mai shi kuma ga da zai samu a cikin al'umma ba da wani daraja marwaci wato kamar wanda ya sa dauda a jikin rigansa ne mutane sun ganci za su dinga kyamar sannan riganka akwai soki akwai kazanta duk wanda ya ganka zai dinga kaucewa ba ya sanya kaci wannan kazanta to haka ruwa cikin ne da kazanta sino ne da idan marko lam yatanus min al-lu'm hirbuhu wa kullu rida'in yartadihi jamilu idan mutum bai bata wato mutuncinsa da rowa ba to duk rigan da ya sama mai kyau ne ba duk duk wanda ya sa mai kyau ne amma ai marawaci ne sai ka ga mutane ba su na kyaman kuma ba za ana haba haba da shi al albakhilu la yuqdam marwaci ba a masa ma. daga mutum mutane sun yanje mai mutum suna ta masa hidima ta haka ba marwaci ba amma komai arzikin sai marwaki ne kaje gidansa ba kowa ba wanda za ka samu a kofar gidansa ba mutane a gidansa saboda baya bayarwa amma inda yana bayarwa tabbata za a samu ta. kai har sai sun ishe shi ma mutane sai sun yawa hadisi daga wa an kwabala bin ubaidin رضي الله anhu قال sami a rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم رجلا يدعو في لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث أبو داود والترمذي كما حديث جيد wa an fabala bin ubay da fabala bin ubay radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzala ta sama ya ji wani mutum ya da'u fi salati yana addu'a a sallarsa to amma lam yumajjid Allah ta'ala bai girmama ubangiji ba wato bai yabi Allah ba kafin yayi addu'a wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai manzala sama salati ba kawai addu'a kai ne kamai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ما تقول عجل هذا وانا يا غغاوا ai kan kai addu'a sai kai wa Allah kirari ka yabe shi sai kai wa manzon salati sai kai addu'a to addu'a za ta fi karbuwa yace ajila ha wannan yayi gaggawa thumma da'aw sai kira shi fa qala lahu sai ce masa audi gairi ko ya da wani idan salla a in dayan ku sallah, salla fal yabda rabbi ya fara da wato yabon ubangijinsa subhana wanda sarki tabbatar masa wa sana'i alaihi da kuma yaba masa ne thumma yusalli ala nabi sannan ya manzan sama salati thumma yad'u ba'du bima sha'a sannan sai bayan nan yi addu'a da abun da ya ga dama wannan wannan wannan wannan hadisi wannan addu'a a cikin sallah ne ko bayan sallah kafi yawa an ce a cikin sallah ne tunda ya ce fi salati ya ce bada salati bai ji ma ake ba salati ba a sallah sannan ya bayyana kaman addu'an karshen tahiyya na ko ya bayyana addu'an ya yi ta kafin ya yi salati kafin ya yi bi ubangiji ta'ala to ne sai aka aka ce ya yi gaggawa ka ce to in za ka yi addu'a ka yi kaza ko kuma ya zama abin nan ah, ya zama addu'an ta bayan sallah ne saboda umumin wannan idza salla ahadukum in dayan ku yi sallah yadda bi ta'bidi rabbi subhanahu wa ta'ala ya fara da yabon ubangiji yayi da dai godiya wa Allah wa sana'i alai da yabon sa kaga kenan sallah kuma ba ana fara da wannan ba da addu'a ke farawa thumma yusalli ala nabi sannan ya manzo sama salati thumma ya sannan yayi addu'a ba'du bayan nabi ma sha Allah abun da ya wato an sai yi sallah yayi bi Allah yayi salati sannan yi addu'a eh umumin wannan cikin hadisi yana nuna kuma za a yi haka duk da hadisi yana magana a zuwa a cikin ne a cikin sallah nabi bai a cikin sabon ma'an da ya kawo hadisin da ta bayani kan wanda ba sa addu'a sai sun fita daga sallah addu'a ana yi a sujjada ko ana yi kuma a ƙarshen tahiyya fa amma sujudu fa azimu fihi arab ko fa amma sujudu wa amma sujudu fa aksiru fihi bi du'a fa kamin wa ba da addu'a ku yawaita bi abin da sujada ku yawaita yin addu'a don ta Allah ya amsa mu kaga abin da sujada kai a sujada ku yawaita yin addu'a don ta Allah ya amsa mu sannan kuma sai addu'o'in da manzo Allah ya koyar karshen sallah bayan tahiyya in ma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن filma الماء والمات ومن فتنة المسيح الدجال. wannan biyu yana nuna addu'o'i ne da ake yin su a ƙarshen tafiya kafin a kafin a sallar wurare biyu ne su wurin addu'a ibn kai yace ya zaka bar wannan wuraren bayan ka sallame kuma ka je kai addu'a ai addu'a ta fi karkuwa a cikin sallah biye da ne sai da bayan sallah to amma duk da haka yake idan ka sallame bayan ka sallame ma kana iya yin addu'a amma kafin kai addu'a sai ka yi zikirin da ake yi bayan sallamewa سبحان الله ثلاثين ذوق الحمد لله ثلاثين ذوق الله أكبر ثلاثين ذوق لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء da sauran addu'o'i da maza zikir da maza Allah ya karantar su an sadakurullah la ilaha illallah wa la sharika lahu irin su Allah abun nan ah, Allahumma la mani lima alayta wa la muti lima manata wa la yaqu zai tasbi bi tajaddu duk wani zikiri sai yake to bayan nan mutum zai iya yabon Allah yayi salati kuma ya addu'a amma addu'a mutum shi kadai ba addu'a da in an sallame daga sallah a ce ai addu'a gaba ɗaya ba a ce zaki goma ga annabi ba wai zaki goma ga annabi ne matsala ba a yi addu'an a ta ta bayan sallah a ce bayan sallah a dinga yin addu'a wannan babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi babu shi a littattafai fiqh ma baraka samu ita aka ce sunnonin sallah jami'i idan an gama sallah liman yayi addu'a ma mu suna cewa amin amin babu shi ba wanda ya zai nuna maka ko a littattafin malikiya ba wanda zai nuna maka daga baya ne aka kirkiri wannan shi shashen islami da gadi wanda ya dawwama yana yi wannan bidiya ne amma in wani abu ne ya taso amma a ce ga yankin nabi sun addabi garin bayan Allah ne mai ce mu yi addu'a Allah ya yi mana wannan masifa Allah kare mu daga shirin yankin nabi ko yan baji da makami ko ko haram ko kuma fari ruwa babu ruwan sama an yi shuka liman ya ce ayi addu'a kowa ya ce amin Allah ya kama da ruwan sama kaga wannan ta kama ne to in ta kama a yi ana yi amma ba za a sunan ta ta ya zama kullum kullum kowace bayan Allah sai an yi addu'a ba domin Allah sama bai yi haka ba Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ba su yi ba kuma ba a samu magabata suna yi ba ina fata mun fahimta amma kai kaɗai in ka gama sallanka kai duk da ake za ka yi amma daga sallamewa kuma ko kai kaɗai ne kana sallame sallah sai ka ta gano kana addu'a wannan shi ma ba a yadda da shi ba shi ne wanda malamai suke hana domin sunna a wuri shi ne kai wannan askar da addu'o'in da maza su yi ba wai ka kai naka ba sai ka gama wannan sai kai haka nan wanda daga sallamewa zai tashi ya kama nafila shi ma kuskure ne ana sallame sallame mutum tashi ya kama nafila a ya tsaya yi wa'annan zikiri ne kamar yadda yan hanafiya in ka je aikin haji za ka gani a masallaci ana sallamewa wani ma ko sallamewa ba ya sai ya kawai ya kama nafila za ka gan su wajen sabbin da kasashen mazhaban hanafiya irin su yan indiya irin su yan pakistan da su. me yasa nake wani ko sallan jawa baya yi saboda a mazhaban hanafiya sallama ba wajibi ba ne kana iya yin ka gama tayyana ka sai ka kashi ka kama harkokin ka kuma sallah ka yi. ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi yasa za ka wani yana kusa da kai liman ya sallame ba kai ya sallame ba amma ya tashi yana nafila ya gama sallan ba. shi a wani sa ba sai an sallame ba shi da shi kawai ya kama nafila wasu ba suna sallame sai su tashi a wannan duk wannan ba shi ne wa? akwai abin da aka sunanta bayan sallame su yi sa kai kuma kai sallama ko zan ce mafi inganci sallama rukuni ne sallah wajibi ne saboda da sama ya ce ikramu salati as-suhuru wa tahrimu hatta fikiru wa tahlilu hatta fi mabudin sallah ne mai karfi inda ake harama a sallah Allahu akbar kabbaran harama inda ake fita daga sallah kuma shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum shine yi sallama wani baya wannan sai zai sama addu'a ta fata muna mai wa nabi muhammadin habib bin hujra radiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qulna ya rasul allah qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima innaka hamidum majid muttafaqun alai ana hadisin bukari da muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce daga abu muhammad ne kawo bin ujra radiyallahu anhu qala yace da alaina annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya fita wajen mu ya fito wurin mu ya shiga wajen mu kenan fa na sai muka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi na kai fa kaifa ke alayk mun san faya muke muke maka sallama ka wato za mu ce assalamu alaikai mun zaurinka asalamu assalamu alaikum wa rahmatullah fa kaifa nusalli alayka to ya za mu maka salati kuma salati ba don Allah ta ce ya ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yake maka salati maka sallama to sallama mun san yadda ake to salati fa ya za mu yi kala sai ce qulu ku ce Allahumma ya Allah salli ala Muhammadin kai salati wa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammad da alayin annabi Muhammadu su ne ƴan uwansa musulmi ko dukkan mabiyansa kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai salati wa alayin annabi Ibrahim innaka hamidun majid innaka hamidun kai abun yabo ne majidun kuma mai girma abun girmamawa Allahumma barik ala Muhammad ya la kai albarka wa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ala annabi Muhammad su yan uwansa wanda suka musulunta mu'minai da kuma waɗanda suka bi shi addini kama barakta ala Ibrahima kama yadda kai albarka wa halayen annabi Ibrahim wato wato dangin su innaka hamidun kai abun yabo ne majidun abun girmamawa yace to haka ake salati Allahumma ma'anansa ya Allah ya Allah wannan mimun din sibo yace jawabun ne an harfin nida daga baka ce ya Allah ka mai da mimun ka mai da ya'in mimun ka kai ka gaba ka ce Allahumma Allahumma shi sa yake ba a hada Allahumma da ya'un nida'i kuma ba za ka hada mimun din ka ya Allahumma ba ya ga Qur'ani ma bai faɗi haka ba hadisi bai faɗi haka ba idan ka kai kuskure a larabci sai yin lalura ne ta waka na larabci ka yin yadda za ka yi sai ka yi sai kai kawai ya halatta ko da waje izon fi san ati shirin sarif a yi zurfa sha'iru ma la yanzu ina halatta ga waka ka ɗan canja wasu abubuwa na larabci in ka shiga lalura ka ɗan za ta karye in ba ka ya gaba sai to an samu sun ɗaya a larabawa wani ya ce ya allahu ya ce a cikin waka ne inni iza ma hadasun adamma aqulu ya allahumma ya allahumma yadda ni idan bala'i ya sauka min yadda dinga cewa yallahumma ai ya allahumma yallahumma yallahumma sai kawo ya ya Allah ya Allah amma ba ka ba a ka ya kace allahumma ko kace ya Allah ya Allah ko kace allahumma shine ma'ana ya Allah amma ka kara ya ujin ba ya fata muna fahimta wannan hadisin nan idan muka lura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai a gaba kuma Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma babu Allahumma arham Muhammadan ko babu warham Muhammadan amma a cikin ku a cikin littattafan da ake karanta akwai warham Muhammadan ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فوانا قال وارحم محمد إنما باب شيء أخبيث wato ibn abi zaid al-qirawani shi ya kara a risala da ijmai ijmai dai dauko shi malamai suka kalubalance kai suka ce ma bid'a ne kara warhamdi warham muhammad ai lafazin salati lafazi ne na ibada Fikiri ne na yi. ba za ka ƙara wani abu iya wanda manzalar ma ya faɗa iyakacin da za ka faɗa daga babu warhan muhammadan a wannan talatin. amma za ka wani talatin ka daban kai kan kanka ka ji ma salli wa bari wa an'im warham ka kana iya babin ka shirya wani addu'a ka ne kai kana yin ta amma ba a babin wannan talatin, ba za ka ƙara wani abu ba iya inda manzalar ma ya tsaya a nan ne za ka saboda lafuzansa sun fi naka zafata muna fahimta. na kusa da ƙarshe wa annabi matsawuhin albadari, rabiyallahu an hukala a kana rasulun sassalama wani hannufi majalisi sa’adin ne ubada, rabiyallahu an hu, faƙala da ku bashiru nu sa’adin, a maran Allah ta’ala an nusalli a alaika ya rasulallah, ka kaifa nusalli a rai, a sakata rasulun sassalama, a ta kamanni na annabu jam'iyyar salu, sun maƙala rasulun sassalama kulu, Allahumma salli ala Muhammadin, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمت حديث أبو مسعود حديث مسلم إنجلتي yace manzo sama ya zo mana a kana rasulullah sama manzo sama ya zo mana wa nadu fi majlis sa'd ibn ubada muna majlisin sa'd ibn ubada wato inda yake zama yana koya mana ai muna dan hira faƙala lahu bashir ibn sa'ad sai bashir ɗan sa yace da rasulullah sallallahu alaihi amarna Allah ta'ala an nusalli alayka Allah ya umarci mu maka salati ya rasu rasulullah ya manzala sallallahu alaihi fa kaifa nusalli alayka za mu ka salati fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ce komai ba wataƙila yana jiran wahayi hatta tamannaina har muka yi burin annahu lam yasalu ina ma bai tambaye shi ba da shi ma yi kaga ka tambaya eh, ka shigar da malami wani hali wani tunani sai ka shigar sai malami ka ina ma da ban tafi shi ba makala sallallahu alaihi wasallam Allah yake kudu ku ce to yana jiran fa wahayi ne wahayin ilhama to da ka sai ce to ku ce sai masu ba masa salati irin na wancan hadisi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد انك حميد majid yace wa salamu shi kuma sallama kama kad alimtu kamar da kuka sani da ma riga koya musu sallamu rawahu muslim wa an abi umayd bin sa'idi radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah kayfa nusalli alayk qala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته kama باركت ala Ali Ibrahim إنك حميد مجيد متفق عليه bukari da muslim suka hadisi hadisin abu humayd bin sa'idi radiyallahu anhu Allah ya dade قال يمتي قالوا صابيتن يا رسول الله كيف نصلي عليك يا لما كصلاتي يا لما كصلاتي قال قولوا كنت اللهم صل على محمد يا لا كي صلاتي على محمد وعلى ازواجه اي وما صلاتي نا a shiga da mata ko da zuriyatihi da kuma zuriyarsa sai da jikokinsa kenan Amma kama ta ala ali ibrahim kamar da cewa alayen annabi ibrahim salati wato ibrahim annabi ibrahim da kuma danginsa shi ne ma'anan ali ibrahim ko ko da kan hace ali kulani shi kansa walidin ya shiga kamar da yazo a hadisi kamar da yazo a qur'ani ko wa haqa bi ali fir'auna su da azab mummunan azaba ta kewaye ali fir'auna fir'auna ba ji ana da fir'auna da jama'a ya fir'auna ai fir'auna kansa da jama'a da jama'a salamun ala aliya kada ka kama sallaita ala ibrahim ai kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim dan da yake zuwa wasu wari yace abunan wa barik ala muhammadin zuwa ne muhammadu albarka wa ala azwaji da matayensa wa zuriyati da yayansa yayansa da jikokinsa kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun wani kai abun yabo ne kuma abun girmama to ka duba a salatin manzon kuma an shigar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan shi a kuma sai zo yana zaki manzon Allah yake a shigar da su a salati in ka zo salati ka musu su ma sai kuma suka zo suna zakin su suka ci ba mutane kirki ba ne Allah ya tawaki Allah ya kara mana imani da tsoro Allah wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh